أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي alhamdulillah muna ƙara jaddada mu tare da ku a cikin wannan darussa namu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mu da fatan Allah ya ba mu samun fahimta mai kyawu na wannan darussa ɗin da duk darussa na addini gabaki ɗaya don mu samu kyakkyawar rabo cikin aikatawa a cikin wannan duniya ɗin da kuma babban rabo da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi a ranar lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin yau musulmi kamar yadda muka sani muna nan dai cikin bahasi mai mahimmancin gaske dangane da abin da ya shahi imamancin Imamu Ali alaihi salam wanda shi ne kusan babban shamaki wanda aka samu tsakanin sunna da shi'a babban matsalar da aka samu da yawa kuma ‘yan’un musulmi sun gafala daga wannan ba su ma san abin da ya faru ba saboda mun ce malamanmu wasu da gangan wasu kun ba da gangan ba musamman wanda ba da gangan ba saboda wasu itala ko suna ganin matsala zai jawo alhali a sanar da mutane shi ne zai jaye musu matsaloli saboda haka ne ma kusan wajibi ne, musamman wazifa ce ga ‘yan shi'a aikinsu ne, dole su bayyana ma al'umma cewa mi ya faru, mi manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya bari, mi ahalul baiti suka bari. Mun sani ahalul baiti sun sha wahala cikin wannan hanya ne, in ma ba mu sani ba. Sun sha wahala an yi ta kashin su kan wannan. Kan kasu su nuna mutane gaskiyar abin da manzansu, babansu, kakansu ya bari. Kuma har yanzu ma da dama jinin annabi yana samun matsala a cikin ƙasar makka da wasu wurare daban-daban saboda mi saboda ana ganin su kamar suna hana a yi zaman lahiya alhali suna gayin gaskiya ne don a yi zaman lahiya shi yasa gani jagorori waɗanda ba na ahalul baiti ba me suke yi saboda sun ɗauko hali irin na yazidawa kullun su ba za su taɓa yarda da ahalul baiti ba shi sa muna fata ga al'umma kar mu zama masu irin halin yazidawa don mai irin wannan halin za ka samu daga baya ma saƙon na annabi yana shakkukan shi wa billah saboda haka nan kenan abin da muke ishara kan shi bisa kan abin da ya shahi shine imamanci na imamu ali shin imamu ali ne ya cancanci ya zama waliyi da shugaba jagora bayan annabi kai tsaye ko kuma a'a annabi bai bari ba yanzu mu musulmi muna iya zazzaunawa mu tattauna mu zaɓi wanda muke so shin haka ne ko ko dai annabin ya bar mamu muka ce annabi ya yi ta ƙoƙarin barin wannan ya yi ta ƙoƙarin kuma gaya mutane da dama kuma ruwayoyin da aka zanki ƙonawa dangane da abin da ya shahi wannan ne kas su san wani ne khalifa bayan annabi saboda haka nan anan wasu ke tambaya suna cewa wai shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya nuna ma mutane a cikin bayanan nan nashi jagora ne bayan bayanan ko kuma a'a jawabin shi wani abu ne daban ana son a yi a az alamun tambaya sai mu ce za mu zo maka da alamomi wanda suke nuna cewa saboda ga alamomin mafi yawa mu ne yanzu mu muke bukata su saboda duk lokacin da mutane suka yi nisa da sakon annabi za ka samu gane hakikanin gaskiya gare su yana yin rauni amma wanda suke kusa ko wanda suka yi tare da zamani tare da annabi su suna ganin gaskiya da idanunsu shi yasa wai su suna gani sun sani amma an ci ƙarhinsu ne an nuna musu takobi an hana su yi magana bayan annabi ya wuce an hana su yi magana amma mu yanzu mu ne muke bukatar alamomi wanda suke nuna mu cewa lalle lalle annabi cikin jawabin nan nashi cikin hadisin nan na gadir mai tsawo abin da yake son ya nuna lalle jagora bayan shi wane ne shi ne abin da yake son ya nuna ɗaya daga cikin alamomin da muke son mai nuni kansu shine da ba yana nunin jagora ba ne, alamomi da muke gani, kamar irin wuri, zamani, tsawon jawabin da annabi ya yi, me muke ne da wuri, sai da annabi ya zo ya zaɓi gadir home, sannan a wurin, a irin zamanin, zamani mai tsanani mai wahala mai tsayi, mai tsayin rana, an ce saboda tsananin tsayin rana. mutane ba su iya tsaye da takalmin kama irin wannan takalmin ba ka iya tsaye bisa ƙasa kana jin tsananin zahi ba su iya tsayewa annabi ya tsaye da su kawai duk saboda ba komi ba kama yadda wai ahalar suna suke fasarawa wai don ya nuna musu imamu ali kawai masoyinsu ne Kama yadda shi annabi masoyinsu ne to imamu ali ma so shi to wani irin su ko Allah cewa ya so yana tare da biyayya in ma ku ɗauka so ne to ko Allah cewa ya so yana tare da biyayya mi Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ba ku ci kuna san Allah ba to ku bi manzon Allah saboda ni abin da ya zo muku daga Allah ne ba kun ci a so imamu alaki ni ba to ku bi abin da ya ce muku da yin ba za ku riƙe shi ba a matsayin jagora abin da ya ce muku yi ainihin ke ne kuna san shi to wannan yanayi da aka isar da wannan saƙo ɗin duk yana nuna cewa mutum ya yi kaɗan ya ce wai kawai so ne amma su wancan lokacin an daɗe musu baki saboda kowa ya sanya da kudita yake kowa ya sanya da juyin mulki yake karka yi mamaki don an ce juyin mulki ko an ma annabi juyin mulki ba abu mamaki ba ne da ran shi ne aka kasa yi mashi saboda annabin rahama ne wanda Allah ke tare da shi ne ba za su iya mashi juyin mulki ba yana da shi sun yi kaɗan amma yana tahiya daman sun ji masu na shiri kuma annabi ya kyale su kan wannan har shi yasa ma me yasa yace masa sayyida Fatima salamu alaiha za ta riga shi alhali kowa ya san cewa sai da zahara ba ta wuce shekara sha takwas ba matashi ya ce ita ya ce mata za ta riske shi dandanan bayan shi ya san irin abu da kuma ya san ba za ta iya haƙurin wannan ba haƙurin zai yi galaba gare ta har ta buƙaci ita ta koma ta tar da mahaifinta wannan shine haƙiƙanin abin da yasa ya gaya mata cewa za ta riga shi ta huwa ma'ana za ta riga mijinta da sauran ‘ya'yanta zuwa Tatar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to a taƙaice wuri da zamani da kuma yawan jawabin da annabi ya yi da kuma wasu alamomi wanda za mu ƙara a yanzu wanda suna nuna ɗaya daga cikin alamomi a cikin jawabin annabi me yake cewa alastu aula bikum min anfusikum shin ba ni na hi cancanta a so ni abini duk abin da nace shine ko da kai kana son kai wani abu in annabi ya ce ka yi wani abu daban za ka bar kai abin da kake so kai abin da annabi yake so saboda mi saboda annabi shine aula saboda haka ne ya ce daman ni ba na kasance ba nafi mutunci da daraja da abi akan kawunanku akan rayukanku suka ce haka ne ya rasulullahi dole duk abin da kace shine sai ya ce to man kuntu maulahu fa hada aliyun maula wanda duk na kasance ni jagoran shi ne to wannan ma imamu ali jagoran shi ne ɗaya daga cikin alamomi kenan sannan ɗaya daga cikin alamomi ya nuna musu cewa saƙo ya cika abin da ya saura ɗan kaɗan ne daga nan suka gane cewa annabi zai tahiya ko bangar ahli suna sun akan wannan sun sani da annabi ya ishara cewa saƙo daɗa ba abin da ya saura sai suka gane kenan annabi ta yi shi zai to a wannan lokacin duk sun da cewa ƙarshen rayuwa da zama tare da suke yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ƙarshe wannan wani abu ne wanda ke nuna cewa kenan ba zai tara su ba dan kawai ya nuna musu cewa su so imam ali haba wani mai hankali zai rira wannan sannan na uku jawabin da annabi ya yi da gaske wannan jawabin ya yi ishara da wani abu a ƙarshe inda ke cewa Allahu akbar ala ikmaluddin ma'ana ya yi ta ishara da abubuwa da alamomi daban-daban har ya kai ga inda yake daga hannun Imam Ali da aka yi mishi bayya aka yi komi sai yake cewa Allah shi ne mafi girma da ya cika mu wannan addini kamar yadda Allah dama cikin alkur'ani ya ce bayan duk wannan abin ya faru sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau ne na cika muku addini a yau ne komai ya kammala annabi wanda za a turo an turo saƙon da za a bashi an bashi ya isar sannan wasiyi wanda zai gadan wannan saƙo ɗin shi ma an bayyana shi kenan komai ya kammala shine Allah ya ce na cika muku ni'imata sannan kuma na yarda muku kawai abin da yake addini gare ku shine addinin musulunci sannan kuma wata alama biki da aka yi da kuma zama da aka yi muka ce har dare ana gaida imamu ali daga ciki hatta abubakar da umar khalifofi bayan annabi wanda aka aza a cikin shura me suke ce ma imamu ali cewa suke bakhin bakhin laka yabin abi talib asbahata maulaya wa maula kulla mu'minin wa mu'mina madalla madalla gare ka barkakka barkakka ya ali ka zama yanzu mi. shugabana jagorana da jagoran duk wani mumini da mumina haka suka san ki hamma an ce akwai wanda ya inkari a wannan ranai akwai wanda ya inkari irin wannan kamar yadda sura ta sauko irin wannan take cewa sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a wanda yace shi ya tashi yake cewa ya rasulullahi yanzu an aiko ka da sako ka ce mu bi mun bi ka ce mu kaɗaita Allah mun kaɗaita Allah ka ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi haji duka ka ce mai mun yi yanzu wannan duk ba isa ba sai ka ɗaukaka ɗan ɗan uwanka akan kanmu sai da ka samu wanda ya magana irin wannan cikin sahabbai cikin sahabbai ina wanda suke cewa duk sahabbai suna bin manzo Allah ne sama wata a mutanen ƙwarai ne gaba ɗayansu wannan sahabi ya tashi yake ce ma annabi haka nan inda annabi me yake cewa sai ya ci gaba da sauraron shi sai yake cewa annabi to in har gaskiya ne wannan abin da kake gayi to ka roƙi Allah shi ko ya roƙi Allah Allah ya sauka mashi da azaba Allah kada ya bar shi daga nan ya kashe shi ya roƙa mu kai shi azaba sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'a damu ya roƙa mu kai azaba wanda damu tana faruwa kuma sai ta faru saboda wanda da ya ta irin wannan risala din sakamakon shi daman mutuwa ne to a nan wurin gaskiya ta bayyana komi ya kammala shi yasa Allah ya ce yau komi ya kammala to ba banza ba amma hali sunna ba su ci gaba da irin wancan shi ba sai suka ci gaba da kawo wasu ishkaloli cikin wannan zancen ko kuma ce ƙi game da irin wannan wahayi wanda ya zo sai suke zuwa da tamboyi inda suke cewa yanzu idan aka yi imani da wannan riwaye to mun ji misali ta sauka kuma littattafanmu gasanan da na shi a duk gasanan sun zo da su amma wannan zai jawo matsala kan cewa da yawa daga cikin sahabbai imaninsu zai zube kamar mun nuna kenan wasu sahabbai sun hita daga addini ko kuma sun za su samu rauni akalla na imani saboda mi saboda annabi ya nuna wanda za su bi suka ƙi su bi sai suka zo suka zaɓi san ra'ayin kansu suka bi san zuciya kansu kenan kamar kenan duk wanda ya yi imani da wannan hadisi ɗin zai haɗa cikin irin wannan abin kamar yadda 'yan shi'a suka haɗa kuma abin da suke cewa kenan Ali suna sana cewa hakanan. amma da ƙwarewar lokaci ba za mu daina kawo abubuwan da ahlus suna suke kawowa dangane da wanda ya imani da wannan riwaya din me zai hwada cikin wata matsala zai hwara zai hwada ɗaya daga cikin matsala kamar wannan wanda suka gayi kenan wanda da ya ce haka nan kamar ya ce sahabbai kenan wasu daga cikin sun samu raunin imani wanda suna ganin wannan abin bai kamata ba dan duk sahabban annabi mutanen kwarai ne masu imani na cikakku ne kamalallu ne har ma suna cewa wanda duk ka rike daga cikinsu ka tsira kamar taurariya ce duk wanda ka rike daga cikinta kana cikin hanyar tahiya za ta cece ka za ta taimakon ka akan hanyar ka saboda haka nan zamu dakata a nan wurin sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko za mu ci gaba da kawo abubuwa game da wannan riwaya din kuma musamman nazarin ahli sunna da kuma raddi a kansu insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin